sauraron filin sai bango ya tsage Assalamu alaikum. Jummai alli ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Idan kuna biye da mu a makon jiya, Sanata Aisha Jummai Alhassan, mataimakiyar shugaban kwamitin harkokin mata da gidaje na Majalisar Dattijan Najeriya, ta baiwa Malam Saminu Musa amsa a kan tambayar cewa wani mataki suka ɗauka dangane da tsayar da fari da Waziri tsohuwar Shugaban hukumar EFCC. bayan shugaba jonathan ya yi alkawarin baiwa mata kashi 35 daga cikin 100 na mukamai to bayan da sanata aisha jummai alhassan ta gama wato ta gama baiwa malam saminu musa ansa sai na ce da ita yawa sanata ne inda na fahimci shi tambayan mai sauraron nan ko da yake baya kusa abin da yake nufi yana ganin kamar cewa a matan da aka ce dama an yi batun kashi 35 to sai ya zama na cewa kuma matan ma ba su kai kashi talatin da biyar ɗin ba ma amma sai kuma ana samun matsala ana fufuda su kamar yadda aka fidda a waziri ibrahim farida waziri to shi yasa yake miki tambayan cewa wai ko ku a matsayinki na mace a majalisa kun yi wani abu a kai ko da yake kin bada ansa game da ita ministan to fara eh, eh, kashi talatin da biyar din nan eh. ai ba dokan da ya ce a ba mata kashi talatin da biyar shi shugaban kasa ne ya sa wa kanshi wannan ya ce za a ba wa mata kashi talatin da biyar amma ba dokan da ya ce ai haka saboda haka idan shugaban kasa bai yi wannan ba bai saba kowane doka ba amma mu jin wannan mu kuma mu matan da wasu maza da suke da muka roka suna goyon bayan mu muna kokarin mu ga yadda za a yi tunda akwai wasu kasashe da suka sa wannan a cikin dokokinsu mu ma muna kokari eh, mu gani an sa a cikin eh, dokokinmu na najeriya to idan an sa abu a cikin doka yana cikin doka ne idan an kauce ko an saba shine mutum zai ce zai hukunci akai ko kuma zai tambaya me yasa wannan talatin da biyar din ana faɗa ne a baki ba wai yana cikin wani doka ba shugaban ƙasa ne ya sa wa kanshi to shi yasa da ya zo ɗaukar ministocin shi ya ɗauka har sun kai har sun kashi talatin da biyar ma to yanzu wa'anda aka cire din na ai ba dawo da ministocin ba tukuna hmm. bare mu gani ko uh, an an mai da mata ko ba a mai da mata ba ko kuma an an rage eh, talatin da biyar amma abin da nake son mai tambaya ya gane da ma dukan jama'a su gane kashi talatin da biyar din nan baya cikin kowane doka a najeriya amma a yanzu tun da mun dan dandana mun ji daɗi kuma mun ga irin aikin matan muna kokari mu ga yadda za a goyi bayan mu samu mu sa a cikin doka ko ba tsarin mulki ba mu sa a cikin wani doka da zai taimaka kamar yadda yake a wasu kasashe har na ma na Afirka to matsayin maganan kenan yau a kai a yanzu babu doka alkawari ne na shugaban ƙasa kuma ya cika wannan kuma da ya rage eh, ba a maida su bare a gani ko ya abin na sannan ba fa dokan da yake dole ne ya yi shine hmm. kawai yi alkawari kuma ya cika assalamu alaikum a sunana rabiu malam Baba mara neo mazaunin garin abuja ina yi wa sanata aisha lasan barka da shigowa cikin wannan fili tambaya ta ta farko shin sanata wani irin gudumowa ne kike wa jihar taraba a matsayinki na sanata mace na ɗaya kenan tambaya na biyu shin sanata aisha wani irin taimako da ci gaba kika kawo mana a mazaɓarmu. ni ina daga cikin waɗanda kike wakilta a mazaɓar da kika fito akwai ƙorafe-ƙorafe da yawa waɗanda muna ganin cewa ba za mu iya yin su ba sai mun ga abin da ya ture wa buzu naɗi ina fatan za ki ƙara ƙaimi domin taimakon mutane maza da mata waɗanda suke cikin ƙangin ilimi a mazaɓarki a mazaɓata tare da ke a tambaya ta ta uku shin wannan fili da kika mallaka ko kuma in ce wannan wurin shakatawa da wasannin yara da ke cikin garin abuja sanata shin dama baki mabbi ka'idodin bin mallakan wannan wuri ba ne ko kuma ya me ke faruwa ne don saboda muna nan abuja mun ji an ce za a kwace miki wannan wuri ina fatan sanata za ta an samu wayannan tambayoyin nawa to sanata gare ki to na farko na gode da tambayoyin nan na farko maganan abin da nake yi wa eh, eh, mazaɓa bare kuma eh, ward din shi kenan ba na mara ne garin da yake na farko dai ina so in ce mashi shi yana zaune a abuja ne baya gida inda yana zaune a gida da zai ji abubuwan da nake wa mazaɓarsa bare garinsu da kuma zai ji abin da nake wa mazaɓana amma duk da haka zan ɗan mishi bayani kuma ina so ya je eh, ko kuma yi waya gida ko kuma ya je ya je duba ya ji eh, eh, da kansa na farko dai abin da nake wa mazaɓata kafin ma in je ga wannan ina son duk mai ji ya ji ya sani ya kuma je yana iya kuma na yarda ya je bincika a national assembly cewa dan majalisa fa ba a bashi naira ɗaya da za a ce ya je yi wa mazaɓansa project ko kuma da za a ce ya je raba mutanen mazaɓansa ɗaya kenan sannan na biyu aikin dan majalisa shine ya tabbatar ana dokoki wa'anda za su eh, eh, gyara rayuwar jama'a ya kawo jama'a sauki ya kawo kuma ci gaba na uku constituency project da suke ji ana cewa ba kuɗi ake bamu ba a hannunmu za a baka ne kima na kuɗi kamar a ce naira eh, miliyan ɗari ka kawo ayyuka da kuma ka faɗi ayyuka da kake so a yi wa mazaɓanka da kuma ina da ina da ina za a yi misali eh, in an baka kima a ce eh, kana da dama ka kawo project na eh, miliyan ɗari kowane project kuma in kana son a yi bohol ne ga kudin bohol in kana son a yi makaranta ne ga kudin makaranta in kana son a yi asibiti ne ga kudin asibiti amma duk abin da ka ce a yi kada ya wuce miliyan ɗari to idan an baka wannan daman sai kai kuma ka zauna ka duba mazaɓan ka dama suna nan suna kawo bukatunsu sai ka duba garin nan an ce ana son kaza garin can an ce ana son kaza garin can an ce ana son kaza ba wai za a baka kiman nan ma wanda zai ishi kowa ba ne saboda haka in an bayar za ka duba local government kamar ni ina da guda shida sai in duba local government din nan kowane local government ina ne bukatunsu menene bukatunsu to sai in dudduba in dauka nan dauka can dauka can yadda kowa dai cikin miliyan ɗarin nan misali nake bayarwa mili eh. cikin miliyon ɗarin nan za a samu a yi wa kowane local government akalla abu ɗaya ko biyu amma dai da ba zai wuce idan an yi jimla ba zai wuce miliyan ɗari ba to sai mu rubuta idan mun rubuta sai mu bada idan mun bada sai a tura idan ruwa so za a tura ko mdg ko a tura ko ministry of water resources ko a tura river basin idan classroom kake so shi ma ana iya turawa ko mdg ko ministry of education idan eh, eh, asibiti kake so ko a tura ministry of health ko a tura mdg su ne za a ba su kuɗin ba kai za a ba wa kuɗin ba su za a ba su kuɗin inda aka tura a ce project a je a Aisha a mara yau misali a je a Aisha a mara yau sai a tura musu kuɗin asibiti eh, ko asibitin duk abin da na zaɓa dai za a tura musu su ne za su ba wa ɗan kwangila ya je ya ni iyaka zan matsa su ne in tabbatar su yar sannan an je an yi aikin da ake kenan eh, eh, saboda haka ina son su sani ba kuɗi ake bamu a ce mu je mu project din nan ba wa'anda ake bawa kuɗi su je su yi wa jama'a aiki su ne gwamnoni a state wannan kuma kowane wata ana ba da allocation a federation account a je a yi wa eh, a biya jama'a masu aiki a state a yi musu ayyuka na kawo ci gaba da eh, sauƙin rayuwa yawa saboda haka dan sa ba ba shi ko kwabo je eh, yana Abuja ne ya je National Assembly kada ma ya gaya mani zai je ya je bincika ya ce ai nan nawa ake bata ne a kowane wata da za ta yi wa mutane kaza kaza kaza kaza zai je in kuma an ce mishi ana bani ya zo ya same ni ina na abuja nima <laughs> na biyu a local government din shi garin su especially yanzu haka akwai classroom block da a cikin constituency project ana gina musu amma renewal na yi borehole na sa musu eh, solar street lights da sauransu eh, eh, empowerment na yaransu na empowerment shine karfafa musu gwiwa karfafa musu yawa karfafa wa yara Eh, gwiwa duk abin da na samu hakkin eh, yan eh, shiya na kundina a national ina kaiwa kuma ina rabawa duk abin nan din sannan yana iyawa ya tura ba ma mara ne kawai ba local government su gaba daya mara ne yana harka kwale local government ne yanzu haka a kai akwai computers guda ɗari da ashirin da na samu aka kai musu akwai makarantu akwai bohol akwai menene biyar ya bincika yaran su na yasa an ɗauka abun nan eh, soja ayyuka da menene saboda haka shi yasa ake cewa shi yana zaune a Abuja ne bai san abin da ke faruwa a gida ba shi yasa yake maganar cewa akwai korafe korafe amma yanzu ko ya je da kanshi tunda ba za a hana shi zuwa mara Marino ba ko kuma Taraba ko kuma ya buga waya ya ji menene ake yi tambayoyin nasu kenan ji. Hmm. Yana maganan A class park kenan. shi yanzu ya ce yana zaune a Abuja a Abuja ko a Nyanya ne ko a Karu ko a Abaji ko ina ma a cikin Abuja ka isa ka je ka sa wani abu baka da daman baka da izinin sawa a barka bare wuri kamar A class park a Maitama ai hmm. shi ma ya kamata ya tambayi masu fada ina da eh, eh, eh, ina da yancin ina da permission izinin zama wurin a takarda ma suka bani kuma shi bai karanta jarida ne bai abin nan don duk takardun da nake da su da ya bani yancin zama a wurin da abin da na yin duka na sa su a jarida kowa ya gani eh, eh, eh, yanzu haka shi yasa duk na sani ina sun bani daman in zauna a wurin shi yasa na kai su kotu yanzu muna kotu maganan da yasa suka ce za su rusa kuma ba maganan na wani laifi bane maganan siyasa ce wannan tambayan da aka tambaye ni da na ce abin nan an mun rashin adalci shi yasa da pdp ta balle na koma gefen sabuwar pdp a lokacin to shi yasa aka samu a gaba ba ni kaɗai ba duk wa'anda eh, suka shiga abin nan eh, hanya ɗaya zuwa ɗaya kowa an an bi shi a lokacin to ni ma shine aka bi ni ta wannan aka ce ai gashi gashi gashi to amma wannan fili ba lokacin da zan mishi wannan bayani in yana da namban waya na ya buga mani sai mishi cikakken bayani domin ya je amma na ma sa a jarida kowa ya gani na sa a social media kowa ya gani cewa rashin adalci ake so a yi don nace na koma ne pdp amma yanzu maganin yana kotu. ma sauraro abin da ya sauka kenan a wannan fili a yau sai kuma makon gobe idan allah ya kai mu jimmai ali ke cewa a huta lafiya.